Masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin duk na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma sun kasar gane kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada kan yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada Sodangi da Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Litinin hudu ga watan Disambar 2017 kamar kullum da muke magana akan eh, <laughs> zamantakewa. Eh, eh. Yau za mu yi magana ne akan shin kuɗi na iya sayan soyayya? Zamani kam yana nuna mana cewa yanzu abubuwa suna faruwa yadda ba mu taɓa tunanin ma cewa za su iya faruwa ba. Sai ka ga cewa yadda aka tafar da mu yadda aka koya mana yadda kuma muka gano da muna tasowa ba haka yake faruwa ba kuma yanzu amma dai hakikanin gaskiya batun a ce an saye soyayya da kuɗi zai yi wahala a lokacin da ake soyayya tana da saurayi mai kuɗi tana da saurayi mara kuɗi wanda yake kuma mara kuɗin da shi ta fi so hakikanin gaskiya kai kana can ka saki jiki ka siyan mota mota ka kawo kuɗi ka bata ka yi mata wannan amma kana ba da baya za ta kai ma saurayinta ne wanda yake saurayin nan nata kuma talaka ne. za mu kawo muku tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe tare da wakiliyarmu Madina Dauda. To sai kuma sakonnin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook, Twitter da ma sakonnin na Instagram da yanzu haka kwanan da muke fara karanto muku su. Safina barka da dawowa. Eh. Barka da dawowa Safina to Yawwa barka mu. Kin sha bacci. Ta sha bacci ji har da wani dan tintibe nace eh, za ma ki farfado. <laughs> yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka buku a shafukanmu na abota cewa shin a ganin ku ana iya sayan soyayya da kuɗi ga wasu daga cikin amsoshin ku. Sakon farko ya fito daga gurin Sani Gulle Kampala. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce eto eh yau da gobe ya danganta da yanayin nasabar gidan da soyayyar ta fito gidan ƙananan mutane ne ko kuwa dattijai amma in ba haka ba to babu yadda za a yi kuɗi ya siyi soyayya wadda take da mafi kololuwar daraja mm. da nishadi. Eh, kololuwa. Kololuwa, eh. <laughs> yawwa, yaushe rabon da in ji wannan kalmar. Eh, yawwa, sama kenan. Yawwa, da nishadin jin daɗin rayuwa. To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce wannan shi ya fi komi sauki a wannan lokaci da muke ciki da 'yan mata suka zamo lashamoni. Bukatunsu kawai a basu kuɗi, saboda haka soyayyar kuɗi ta fi soyayyar gaskiya yawa a wannan lokaci da muke ciki. Idan ba ka da kuɗi yarinya ba ta ko kallon ka balle ta sau saurare ka amma idan aljihunka da nauyi kana zuwa da hannu biyu za a tarbe ka cikin fara'a da sakin fuska mm. <laughs> sai bafa haruna bajoga ya ce wallahi ko malala gashin tinkiya za a ban ba zan sayar da soyayya ta ba duk wanda ya ce zai iya sayar da soyayya shi to lallai ba soyayyar gaskiya yake yi ba Allah ka ba mu waɗanda za mu so junanmu dan kai. To amin. Mm. Sai kuma Aminu Adamu Malam madori ya ce, Salam yau da gobe shirin matasa, hakika soyayya ta zahiri ba a siya ko siyarwa, sai kawai idan hakan ta faru ta ciki na ciki, amma ba wai soyayya ta zahiri ba. sai kuma sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce a yau da gobe soyayyar kuɗi ita tafi mamaye fagen soyayya a yanzu haka ganin cewa da ka fito neman aure a yanzu abinda ake son sani shine idan ina kake aiki A'a, idan har yarinyar bata ji inda kake aiki wuri ne mai matsi ba, to shakka babu kana iya ko kuma a kasa ka. Sai Ahmadu Abacha Macina ya ce salam yau da gobe shirin matasa a wannan zamanin da muke ciki ana siyan soyayya da kuɗi za ka ga budurwa suna soyayya da saurayinta cikin amana rana tsaka mai kuɗi zai zo ya sayi iyayenta da danginta da kuɗi ita ma budurwar kanta ko da ba ta son mai kuɗin iyayenta za su iya ruwa da tsaki don ganin ta baiwa mai kuɗin soyayyarta daga ƙarshe ta ba da kai bori ya hau ai a wannan zamanin da muke ciki da wahala a samu budurwar da ba za ta iya sayar da soyayya ta da kuɗi ba kuma gaskiya ne shi a kasan gaskiya ne eh, shi kuma Dauda Musa ba rigima dan dume ya ce salam yau da gobe a gaskiya duk soyayyar da aka gina ta akan gaskiya da rikon amana kuɗi ba za su yi tasiri ba wajen sayan irin wannan soyayyar ba sai dai daman can idan an yi ginin soyayyar ne da tubalin toka to sai ahmadu abata macina mm-hmm. a ah, wannan an karanta a wannan eh. eh nura sani rijau ya ce salam yau da gobe hakika ana iya sayan soyayya a wajen makwaɗaitan yan mata waɗanda ba su san 'yancinsu ba amma da zarar mace ta san yancin ta to kuɗi ba za su taɓa sayanta ba don haka nake ba yan mata shawara akan su cire kwaɗayi su tsaya su yi soyayya don Allah Sai ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe hakika yau kun so so inda mu samari ke mana ƙaiƙayi a wannan zamani da muka tsinci kanmu ko shakka babu kuɗi na sayan soyayya amma jabin soyayya ba ta kwarai ba domin kuwa zance na gaskiya matukar dai soyayya ce ta gaskiya mai inganci to kuɗi kan ba za su sayi ta ba duk da cewa kuɗin suna taka rawa sosai wajen gina soyayya musamman a wannan zamanin da kuɗi ya mamaye zukatan 'yan mata muna fatar allah ya bamu kuɗi masu amfani domin tsira da mutuncinmu ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa to mun gode yawwa mm. sai kuma mu koma shafinmu na twitter ko mm. eh, to aliyu ah, aliyun gwarjo 2 Allah ya sa na faɗi sunan mm. daidai ya ce salam yau da gobe gaskiya ne don ni hakan ma ya faru a kaina don hakan ne ya yi sanadiyar rabuwata da masoyiyata har ta auri wani wanda ba ta so da farko. Mm-hmm. To sai at mutaka M MTK uh, Shawu mm. ya ce kwarai da gaske ko kuma kwarai kuwa idan kai la'akari da kwaɗayin 'yan mata ba sa soyayyar gaskiya a yanzu. Mm. Sai at al'amin underscore lawan ya ce kwarai kuwa yau da gobe idan kana tare da budurwarka sai mai kuɗi ya zo ya nuna yana son ta sai ka ga ta fara canza ma ta fara bin wancan wanda yake da kuɗi don baka da kuɗi. Ikon Allah. Mm. Sai kuma at uh, bakere dauratu ya ce hakika ana sayan soyayya da kuɗi musamman ta wannan zamanin amma daga ƙarshe da na sani yake biyo bayanta da kawo yawan uh, zaurawa To eh. sai <laughs> sai mm. Alhaji at Alhaji Mele ya ce wannan shi ya fi komai sauki a wannan zamani domin 'yan matan yanzu yawancinsu masu kwaɗayi da son abin duniya ne. 'Yan mm. mata ko ko mutane. To kuma mutane mm. gaba ɗaya ba. Sai a hankali. To sai maida Aminu ya ce duniya ta ɓaci soyayya yanzu dole sai da hatimin ƙaruna wato kuɗi. <laughs> <laughs> hatimin nasara ne wasu shi ya ce karuna <laughs> eh, daya sai kuma at energy pkm Mm. ya ce hakika kuɗi yana iya siyan soyayya domin idan kana da kuɗi kowace kace kana santa za ta amince anya kuwa To sai sakon karshe a shafin na Twitter at K Bashir underscore one ya ce Assalam so na zahiri kuɗi ba sa sayan shi sai dai ƙauna. Mm. To shi ne saƙon ƙarshe da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni sannan kuma an jima kaɗan in muka saurari wannan tattaunawar da Madina ta mana sai mu ɗan samu mu shiga mu ji ko an bar mana saƙo a cikin shafinmu na mm. Instagram. Mm. To yanzu kuma sai mu saurari tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da wasu bayan Allah a zauren muhawarar yau da gobe daga Abuja. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a zauren yau da gobe, zauren da kullum muke nasiha wa matasa da ma manya wayanda suka ga maudu'inmu suka amince da shi kuma suka ji daɗinsa ya zama musu abin koyi. Yau ina tare da baƙi guda uku. Da farko akwai Safiya Shu'aibu Isa, sannan Zainab Adamu, sannan Alhaji Aliyu Nadabo. Jama'an na muku maraba da zuwa. Na ga kana ta dariya ne. <laughs> to maudu'in namu yau shine shin ana iya siyan soyayya da kuɗi? Bari mu fara da safiya. To ni wannan batu babban magana kenan. amma zamani kam yana nuna mana cewa yanzu abubuwa suna faruwa yadda ba mu taɓa tunanin ma cewa za su iya faruwa ba abin da ya sa na ce haka sai ka ga cewa yanda aka tafar da mu yanda aka koya mana yanda kuma muka gano da muna tasowa ba haka yake faruwa ba kuma yanzu zan iya in ce miki a'a ta ainihi ba ta sayuwa amma kuma ni da ido na ga abun mamaki inda ka ga yarinya da ya kamata ta san daidai ta san abin da take so abin da take bukata amma yanayi kuma in batun shi wannan soyayya ya taso sai ka kuma tana wani kaucewa in ka bincika kuma sai ka ga dai kamar fa neman duniyan nan ne kuma da samun shi ya sa hankalinta yake ta rawa kuma sai ka ga cewa ba wai tana yi da gangan ne ba wannan sha'anin kuɗi kam gaskiya ya juya hankalinta ya sa kuma ta amince da waɗansu abubuwa da yanda cewa tarbiyyar da ta samu bai kamata ba ta amince sai ka ga kuma tana amincewa da shi saboda kuɗin kenan eh saboda kuɗi so gaskiya magana wannan kuɗi ina ganin tana iya sayan soyayya kila ba ta ainihi ba amma tana saye to zainab barin jinaki me kika gani shin kuɗi na iya sayan soyayya salamu alaikum gaskiya ana siyan soyayya da kuɗi abin da ya ce a ce haka ni ido ganeu ne ba jiyau ba kuma ko jiya na ga wanda ta yi soyayya aka aure ta don kuɗi abin da yake faruwa shi dai kuɗi an ce dai yana tafiya da rayuwa ne za ka zo ka auri wanda ba yi da kuɗin nan ka koma ka koma ka dinga ganin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma dai gashi dai lalle kana son shi ba wai baka son shi ba to amma saboda akwai wani materialistic abubuwa wanda za ta dinga ganin yan uwanta da shi wanda ita kuma gashi ita kuma gashi tana son mijinta amma kuma karfin shi bai kai wa'annan abubuwan ba saboda haka kawai za ta yi sacrifice ta ga a ah, ai gwamnan jan aure mai kuɗin nan tunda ko banza zai kai ni haji ga motoci ga gida ga menene wanda wannan talakan da nake so in aura in na aure shi ba zan samu ba saboda kin ga ta an sai soyayya da kuɗi yarinyar da nake ce miki na gani ta auri namiji ne ita ce ta hudu wanda yake son ta bayi da kuɗi ta so shi ta so shi amma ta da kai kai ta ga dai ina Tun da dai ga wannan ya zo da mota da me dai gaskiya kawai sai ta canza magana iyayenta ma sun ce to mu fa yanzu zaki zubar mana da mutunci ke kin amince da wancan yanzu kuma ta ce ai ta gaskiya da can gaskiya daga baya ta yi tunani ta ga dai wannan alhajin da take so saboda haka eh, duk da cewa yana da mata uku yana da mata uku kuma ta amince tana nan zaune da shi da kuɗin shi Alhaji Aliyu barin ji daga gare ka kai ne namiji a cikin mu gaba ɗaya mata nan wurin eh, anya kuɗi zai iya sayan soyayya to jama'a salamu alaikum a kamar yadda masu bayani na da suka gabata suka bayani to hakikanin gaskiya zai wahala ce soyayya sai da kuɗi ko kuma kuɗi ya sayi soyayya dalili ko shine idan an ce so wani abu ne wanda yake ya danganci zuciya zai yi wahala a ce kuɗi ya sayi zuciyar mutum amma kuma mai magana na farko ta yi bayani ta kawo zamani to zamani yana iya kawo haka amma dai hakikanin gaskiya batun a ce an sayi soyayya da kuɗi zai yi wahala ba don koyi ba sai dan me shi kuɗi wani abu ne wanda yake a akwai masu masoyan da yake za ga a lokacin da ake soyayya tana da saurayi mai kuɗi tana da saurayi mara kuɗi wanda yake kuma mara kuɗin da shi ta fi so hakikanin gaskiya wanda yake shi mai kuɗin ya zo zai kawo ne ta karɓa da dama ta miƙa da hagu kai kana can ka saki jiki ka siyan mota mota ka kawo kuɗi ka bata ka yi mata wannan amma kana ba da baya za ta kai ma ta ne wanda yake saurayin nan nata kuma talaka ne to da haka ina ganin cewa a ce wai soyayya sai da kuɗi to kila a baya an yi haka amma dai a yanzu yadda ake fuskantar rayuwa na gaskiya saboda mene kuɗin ai ba ba dawamamin al'amari ba ne yau kana iya kasancewa gare ka gobe baka da shi to idan har ka ce ka bi kuɗi to ranar da babu kuma ba to ya za ka kasance kenan to shi ke da barin wazan tambayar safiya bari dai malam dai maganan da kake faɗa ina son ka tuna cewa abu guda biyu ne akwai sofa akwai ƙauna sofa yana ƙarewa amma ƙauna ita ce wanda take lafiya lau har abadan abadan ko mutum yana cikin kabari kana ƙaunar shi to idan ka ce wai ba a siyan soyayya da kuɗi kai anya yarda cewa akwai kauna akwai so saboda haka guda biyu ne daban-daban hajiya zainab ta yi magana gaskiya akwai bambanci gaskiya ana sayan soyayya saboda yadda muka ƙara Eh, bayanin da ta ƙara bada kin ga ta bada misali ko ba yanzu aka fara wannan ba an daɗe ana yi so da yawa yarinya za ta taho da wanda suka daɗe suka taso tare dare ɗaya wani zai zo mai kuɗi shikenan ki ga batu ya canza so ba lallai ne ba cewa wannan ƙauna ce amma an yi aure kuma aure ai ba a yi shi sai da soyayya ko to za mu kira cewa an yi soyayya an yi auren nan akan soyayya amma lallai amma soyayya na kuɗi soyayya ta kuɗi gaskiya so soyayya da kuɗi kuma yanda ta ce shi a kuɗi abokin tafiya ne kin ga ana nan ana nan ana soyayya babu abinci babu wurin zama mai kyau babu daman zuwa wurare babu abin kashewa ai abu ba zai <laughs> za a samu matsala <laughs> gaskiya yau da gobe za a samu matsala sai ka ga waɗanda suke na hankalin su zaune ana abokai ne komi lafiya lau dare ɗaya a tashi da faɗa ka rasa me ke faruwa wannan rashin kuɗin ne da rashin kuma samun gamsuwa da ita mace ya kamata dama rufin asirinta namiji yana iya bata ko to a ce yau bata da shi tana ta haƙuri tana ta haƙuri gaskiya wata rana zaki ji maganan a waje so shi yasa muka ce yakan saya ba lallai ne ba soyayya ta ainihi amma gaskiya yana taimakawa yana kawo rufin asiri yana kuma kawo zaman lafiya. <laughs> Alhaji Ali, eh. kaga kenan a bisa bayanin su eh. akwai kauna akwai soyayyen da kuɗi ke saye. To wanne kafi ya ganin ya dace kenan a yi? To ni abin da ya fi dacewa soyayya. Ta kuɗin kenan. Ta kuɗin. Yawwa don shi ƙauna wani abu ne zamu iya ce mishi temporary. Soyayya ko is permanent. Ashe ƙaunar ba ita ce ta dindindin. Ita ce permanent. A fassara na malam Bahaushe. Zuciya ina ƙaunar ka a cikin <laughs> zuciya ba ina son ka ba. Eh. So ko fulawa ne zaka gan shi kana son shi ya lalace ka yar amma eh. ƙauna a cikin zuciya take ƙauna a cikin zuciya take. Eh. Ƙauna yana tafiya da zuciya ne amma so zaka ga fulawa yana wani shining yana glittering daga da sai kawai ya zo wani makake ya yakune shi kenan ka guje shi amma abin da kake so ko ya yakune ko ya markace kana kaunan shi a cikin zuciyanka ba za ka taba kin shi ba saboda haka ana siyan soyayya da kuɗi ina son ka don kuɗin ka amma ban kaunar ka a cikin zuciyata to to to to alhaji alli to kaji akwai kauna akwai soyayya ta kuɗi akwai kauna to eh kusan magana da ta yi kusan gaskiya ne akwai kauna akwai kuma soyayya kauna wani abu ne wanda yake ana sa ran ya zamanto ya dawo a cikin zuciyar mutum soyayya ko wani abu ne wanda yake an ce tsuntsu ne in ji malam bahaushe tana iya tashi daga kan wannan bishiya ta koma kan wannan bishiya yawwa soyayya yawwa to <laughs> so da kana ganin kuɗi a ninawar ra'ayin ba zai yi tasiri ba ba zai yi tasiri ba saboda mai abin da aka ce kauna ko da yake mauzu'in da muke bayani akan shi an kawo wasu abubuwa biyu ne eh, an ce yawwa aka raba shi biyu aka ce akwai kauna akwai soyayya to ni na fura jiya maga kauna in dai ko soyayya ne kamar da suka bayani lalle kudi zai iya sayan ta tunda kamar da malam Bahaushe ya ce ai tsuntsu ce za ta tashi daga wannan bishiya ta koma wannan bishiya haka kazalika in ko kauna ne ana sa ran wani abu ne wanda yake ya dawo a cikin zuciyar mutum zai wahala ce kana kaunar mutum daga baka ce baka kaunar shi sai dai a bisa wani dalili na ko ya bata maka rai ko an samu canjin wani yanayi to wannan yana iya faruwa haka kuma kazalika abin da ya shafi dangane da mai magana na farko ta bayani cewa zaka iya auren mutum ya zamanto ka zo kana shan wahala ba abinci ba kuɗi ba wato amma ni ganawa inda kauna duk wannan ba matsala ba ce <laughs> <laughs> ba abincin shi ka ya zo hanya kwarai <laughs> eh, da gaske ya dawo hanya daidai kenan ya dawo hanya daidai kauna ita ce zahiri ina son ka wacce kuɗi ba za ta iya sani ba za sata kauna kuɗi ba zai taba isiyan kauna ba in dai kaunar ta gaskiya ne ko mun kuɗin ka baka isa ka siye ta ba amma so zahiri yanzu duniya so aka raja'a kuma so fulawa ce takan ke shikenan a rasa ma inda za a yi da ita yawanci shine yake haɗuwa da wannan materialistic abubuwa wasu glittering abubuwa wasu shining abubuwa ka rasa dai to daga ina wayannan abubuwan suke sai ranar da ya yaƙune ka ga alhaji mace ta zo kawai ya ai duk kudin nan mata juya mai baya to babu Kudi sun kare. to barin ji shawarar ki safiya don lokaci ya fara daga mana hannu to gaskiya ga waɗanda suke ganin soyayya kudi na iya sayanta yanzu gashi mun raba biyu mun raba biyu ideally kowa ta nemi kauna. ta nemi kauna saboda ita ce gaskiya kuma ita ce kwanciyar hankali be kuma yadda na fara na ce zamani kada mu biye ma zamani ya kamata mu koma mu roƙo values ɗinmu mu tuno kuma su wadda aka yi mana na ainihi saboda at the end of the day ya ka abin da kake da shi kenan tsakaninka da allahnka gaskiyanka kuma ka tabbatar da cewa wannan rayuwa ka yi ta ta musamman kuma ta kwarai saboda haka mu koma mu ƙara bincika zukatanmu mu tabbata cewa fa mun yi saboda Allah kuma saboda wannan kauna da muke yi kada mu biye ma zamani shawara to zainab barin da haka ki shawara ki ta karshe To shawara na ta karshe dai. alisa sa dai waɗanda za ki yi wa shawara sun san bambancin ƙauna da soyayya. Shawara ta da ƙarshe dai ga 'yan uwa dai kuma sannan ga mu na yanzu. Wanda mu a lokacin da muke da ƙaunar ce kuma har yanzu ita take zaunar da mu. To su kuma yanzu sun taso a wani irin rayuwa ne wanda bambanci da yanda muka yi. to ina so su dinga duba iyayensu yadda suke ƙaunan zama da ainihin babanninsu su koyi abin da iyayensu suka yi to in dai haka ne to kan ba za a iya siyan soyayya da kuɗi ba alhaji ali to eh, a gaskiya ni ma shawarar da zan ba yara ko kuma ce matasa da 'yan mata da samari shine a yadda da ƙauna ba soyayya ba kamar yadda ne bayani a bayani na na farko cewa soyayya tsuntsu ce daga lokacin da ta barka shi kenan ƙauna kuwa wani abu ne wanda yake rana a cikin zuciyanka permanent dan naga instances din da matan da aka yi hira da ita cewa kusan shekaran ta 40 da mijinta bata taba son shi daidai na rana ɗaya ba kuma shekara tana ƙaunar shi tana ƙaunar shi amma son shi ba shi a zuciyanta shekaran su 40 sai bayan da ranar da ya faɗi ya mutu sannan sai ta ji tana son shi <laughs> kuma kuma shi ba dama ya dawo shi kuma ba dama ya dawo so kaga anan ƙauna tana da tasiri matukan gaske ba soyayya ba kuma kuɗi wani abu ne wanda yake idan muka ce mun bi kuɗi to a gaskiya a ƙarken rayuwa sai ga mutum abin da ake nema ba a cimma ba yawa to na haka a ƙarke shawara na shine matasa da samari su tsaya mu ƙauna a guje mu soyayya to mun ɗauko maudu'i akan shin ana iya sayan soyayya ko da ta kwarai ce ko kuma a'a ba ta kwaran ba ce da kuɗi to a cikin hira sai muka fahimci cewa ai wannan abu ana fahimtar su bangare biyu ne akwai ƙauna akwai kuma soyayya akwai wacce ake siya da kuɗi akwai kuma wacce ba a siya da kuɗi to a nan sai in cewa baƙi na safiya shu'aibu isa da zainab adamu da kuma alhaji aliyu na dabo na muku godiya kwarai da gaske da kuka zo to usman ka bada gare ka Allah shi madina ta ce kamar a gare ka to mun <laughs> karba <laughs> to haka yake tattaunawar da ta yake nan da wayannan bayan Allah to kun ji fa mm. Hafsa da Sabinatu mm. eh, an ta an ta artabu a mm. fada ko a majalisar ka kauna wace ka ji labarin wata mai da eh. mijin ta waya shekara 40 wai sai ya mutu wannan shine iri bayan hari to ya bambance kaunar da soyayya Usman to shine ai kamar magana da suke shine ita soyayya ta kan iya ta tashi amma kauna sai kaga ko mutum ya mutu kana nan yana nan dindindin kuma soyayya eh. a'a soyayya fa sai ki ga cewa ana soyayya amma wani abu kaɗan na faruwa kamar a mm. ce na kasa ta samu mutum mm, ko kuma wani abu sai kika kaunar ce za ta rike kawai kaunar ce za ta rike mm. wani soyayya inda soyayya ce sai musamman yawanci soyayya Hausawan sukan ce eh to ba za ki sani ba tunda eh. kin ce ke gaskiya eh, kina goyen bayan wai na yanzu yanzu ya ne wai <laughs> ba Usman da ne eh. zaka ga mace ta ce wannan tana son shi saboda bai da kuɗi saboda za su yi aure sai ka ga an tafi tare an girma ya samu daga baya to amma a zamanin nan Usman Eh. da ya warware eh. ki ya auro wata fiki asali ta fiki ilimi ta eh. fiki kyau ba shi ba inda zaki ba kishin ma ba zai yi ba kenan to gara ne dai dai halin da ina matsaya a nan wai wai baki ji ba a cikin tattaunawar da ta ban dariya wai cewa te ta ce ai matsalar shine wai sai a zo ana soyayya tiryan tiryan tiryan tiryan wai kawai sai kaga amma kuma ga babu ta sa ku gaba saboda sai kaga ana soyayyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ai babu bata yi ba ke dai ke dai cikin darsa ya ta amma kuma kin ga fa ga wani abin da shi a sakon mu na facebook live ne kafin mm-hmm. ki karanta mana na instagram na eh. yawai shamun ahmad ya ce ah, gaskiyar magana shine ba a ko ina kuɗi ke aiki ba a kan soyayya mm-hmm. amma dai a yanzu hakan ya fi yawa mm-hmm. da yawan mutane ba Allah a ransu. to shi ma wannan bocci underscore friends a eh. instagram haka ya ce ce kwarai eh. kuwa wannan mm. shi ya fi sauki a zamanin da muke ciki matan da mazan duk kowa kwaɗayin abin duniya saboda yana so a ce ya burge sa'a yawwa so ya mm. abin da yake nufi kenan mazan ma suna son maza da mata duka kwaɗayin a yawwa wato wato kowa da nashi kenan yawwa ka a mm. dinga yaba mana mu mata to ga Alhaji Kabiru Highlanders ya ce ni dai a gani na ba zai yiwu ba in dai soyayyar da Allah dan Allah ake yin ta Hausawa sun ce so fa ga man jini yau da gobe a tashi lafiya. Sai eh Sha'aban she kuma a Instagram din zaki koma kina Eh Sha'aban mm-hmm. she ya ce soyayya ga muwar jini ne ba a sayan sa ko da dai wasu suna bauta wa kuɗi mm-hmm. don haka za su iya komai. Eh, mm. Allah <laughs> wai malamai sun gajiwa. Eh sai kuma <laughs> Usman ga wani shi ma a Instagram din eh. Musa Hadarin Asuba mm-hmm. yace salam yau da gobe mm. gaskiya soyayya daban kuma kuɗi daban saboda haka kuɗi ba sa sayan soyayya. Eh mm. to ga wanda da kin san wanzu ina son in amfani da wannan dama a gurguje in gaya wa mm. masu sauraron mu a shafin mu na Instagram fa yana nan koyaushe yana kawo muku tsil tsil tsil abubuwan da zamu mm-hmm. tattauna a ciki wato irin su mun taba din nan mm. kuma za ku iya ku ci gaba da bin su a abubuwa musamman a cikin shirin yau da gobe za ku iya ku dinga tofa albarkacin bakin ku idan mm. ai dan yawa wai biye jin mai sai aka ce to a ƙara mai to shine muka ƙara mai saboda haka kila sai mu dinga dan shiga can ma muna dan tsakurowa muna faɗar sakonnin naku mun gode kwarai da jimirin saurare da kuma aiko mana da sakonni yanzu kan 做苦呀，苦力的。 soyayya ah, gaskiya a lokaci ba zai ban mu ba ni na ba safinatu saboda maganar nan da ta faɗa a kan kuɗi ni ba sai mun ƙara tattauna da ita to za mu sauka ƙasa sai mu ƙara tattauna magana to yanzu kan amada da Hafsat Maina Muhammad safinatu so dangi. sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da kuma injiniyan mu ne Mr. Rob McLean sai wacce ta hada mu a Facebook Live wato Maryam Bashir Bugaji ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai kuma gobe in Allah ya kai a tare mu da maganar ilimi a shirin yau da gobe shirin matasa. wasan kokowa ba ta na motsa su ba ta Yau da gobe murya